wallahi wani malami yake gaya mana ya ce in ka rike abu biyar zaka iya sarrafa mace ba ko baka da kuɗi na farko time ka bata lokaci ku dinga yawan zama da ita ka shaku da ita mafi yawan mu ba ma son mu dade da mace ita tana da surutu ko ba ma son magana mai tsawo to ta da Allah ya isa ka takaita da Allah ki takaita ita ko ba ta takaitawa barinta ta fito da magana ko kuma tana kana yawan zama da ita kuna hira wannan yakan sa in tana da damuwa sai ta gaya ma in ko baka ba ta dama kuna hira sai ta je ta faɗa a waje ko a cikin ƙawaye sana abu na biyu ya ce tafiya da mace ku dinga yawan tafiye-tafiye da ita in ma kai ba mai balaguro ba ne irin su profesa irin su ah, dr dasina ko da cefane ne wata ranka raka ta kuje ku yi tare kai ko da wajen taron nan ne ku taho tare ku kuma jera da mun fahimci cewa mafi yawan mu ba ma son jerawa da mace na ga wannan a Saudiya duk balaraban da ya wuce da matarsa a jere suke amma mun mun da matanmu suna baya muna gaba sai nake ce wani ko su koma gaba mu koma baya ce a ah, suna baya muna gaba na ce to in wani ya dauke su ko suka bata fa so ba ma son jera da mace kuma na bayan na ce duk mutumin da ya tafiyar sati guda da mace ba sai fada ba to nan ya da gida ka ba ka bai certificate ka yi tafiya da mataka sati guda ko umara ko haji ko abuja ko kaduna ko ina ku yi sati guda tare a lokacin tafiya ka dawo ba ku faɗa ba ya kamata ka zo makaranta a baka satifiki mu muna da sauri muna da gaggawa su ba su da sauri ba su da gaggawa ko abu za ta siya ta shiga kanti sai ta taya wannan ta sauke wancan ta ɗauko wancan kai kuma kai ta damuwa ki maza da Allah ki gama ki zo mu tafi ke baki da sauri sai kaga ana ta faɗa to mace wannan tana buƙatar a dinga tafiya da ita sannan na uku yabo akwai yabawa girki akwai yabawa abinci akwai yabawa kwalliya akwai yabawa tsafta akwai yabawa addini wani za ta kwana tana sallah ko ta kwana tana karatun qur'ani ko ta yi azkaru sabahi wal masa ko ta haddace wasu hadisai ka yaba mata kama ka mata kyauta wata kuma za ta kula da 'ya'yanka ta kai su tana kai su ta da wuri tana musu abinci da wuri za ta yi ma girki ya daɗi za ta yi kwalliya za ta yi tsafta za ta gyara gida amma ba za ka ji ce uffan ba in ka ji yana bala'i sai ranar da ba a yi daidai ba wannan mata ba sa son wannan sannan mace tana son ka ba ta haƙuri ka rage girman kai in kai mata ba daidai ba ka ce Allah ya baki haƙuri idan kana wa mace wannan wallahi ko baka da ko zauna da kai duk dukiyarka kuma in za ka yi mata wulakanci. ka nuna ita ba kowa ba ce taimaka ba daidai ba ka kama ta da faɗa kai mata ba daidai ba ka kama ta da faɗa ta girki ka cinye kai shiru ta yi tsafta ka kalla kai shiru ta gyara gida ka kalla kai shiru ta kai yara makaranta ta kula da su duka banza da wannan to ba mace ba za ka yi daraja a gurinta ba to da ka waɗannan halaye guda hudu in ka haɗa su da waɗancan shida idan mutum ya yi wannan za samu miji na kwarai duk wanda ya zo da wannan sifa ka ba shi yakka ba za ka ji kunya ba kuma zai rike ka maka ita har abada don mata suna cewa abin da ake so bayan waɗannan namiji ya zamo mai amana mai rukon alkawari ku yi ƙuruciya tare ku tsufa tare ku mutu tare wannan shine a takaice abinda ake nufi da wannan wallahu alam wallahi tallahi maza ku ji tsoron Allah na rantsi da girma Allah ku ji tsoron Allah wallahi ku canza halin ku shikenan yanzu ba halin namiji tare kike jami'a aji sai ya tafi me nufin ku eh in ba a ja ajin ba ya kuke so a yi eh me nufin ku to wallahi sai mun ringa jan aji ku ringa jin tsoron Allah wallahi tallahi yawwa